ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ما سبي يدمو تسكين وانا أو رتيا يو زام درسينا كوكوما درسينا أشرين إن دمو تتتونا أكن شاور ولي قدا ga miji don ya inganta alakarsa da matarsa kafin mu shiga kuma wasu shawarorin guda sittin da za a ba mace domin ta ƙara inganta alakarta da mijinta na aure domin aure ya sami tabbatuwa kuma aure ya zama ya ƙara inganci zaman lafiya ya ƙaru tattalin arziki ya ƙaru alheri ya ƙaru a daɗe ana tafiya ba tare da matsala ba ne muka ce a yaba wa mace in ta yi daidai wani ya iya faɗa in ba a yi daidai ba amma ranar da aka yi daidai ko ba a jin yabo daga gare shi wacce tana so a yaba mata a ce da ita jiya kin yi kamar da aka ce ta jiya kin yi kuskure aka yi miki faɗa ta yau kuma kin yi daidai bari a yaba miki da haka akwai namijin da shi kullum yabo yake baya faɗa akwai wanda kullum faɗa yake baya yabo akwai wanda shi kuma abu kaɗan sai ya ta bala'i akwai kuma mutane iri-iri da haka mun ba da shawarwarin yadda ya kamata kowa ya kasance da iyalansa sannan kada a zage ta a muzanta ta ko a gaban 'ya'yanta ko a gaban 'yan uwanta ko a gaban danginta ko a cikin taro ka tsinka mace ka wulakanta ta idan za ka yi mata faɗa ku koma gefe kai da ita amma a gaban 'ya'yanta ka rufe ta da faɗa sai dai in laifin a gaban jama'a ce domin aka maka laifi a gaban jama'a ba kai faɗa a gaban jama'an ba to jama'a sai su ɗauka cewa kai ɗin kuma ba namijin kwarai ba ne kuma mace tana so ita ta tsinka ka a gaban jama'a amma ita ba ta so kai mata faɗa ka tsinka ta kaman kuna faɗan ku kada ku bari kowa ya ji kada ka zage ta kada ka muzanta ta musamman a gaban 'ya'yanta ko ƙawayenta ko ƴan uwanta ko gaban jama'a gaba ɗaya wannan yana cikin abin da yake damun mata sannan banda duka shine na 27 wani zaka ga ya zage iya ƙarfinsa ya zage kwanjinsa yana ta jibgan matarsa da duka da cin mutunci da kaskantawa da wulakantarwa to wannan ba daidai ba ne akwai maza masu zuciya nan da nan sai kaga sun kai mari ko duka ko naushi wani ma kaga ya ɗauko bulala wani kuma ya ɗauko bel wani sanda wani ya ɗauko igiya ya ɗaure mace ya yi ta jibga wannan cin zali ne an tambayi na Aisha Allah ya ƙara mata yarda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa dukan wani ba a rayuwarsa in ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai duka to jihadi ake fi sabilillah amma dai a ce mace ko yaron gida ko dan aiki ba a taba gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wani duka a cikin gida ba kuma dama da shi ake koyi dan haka baya yi ko suka ce to ai gashi aya ta ce wadribuhunna to malamai sun yi fassara cewa abinda ake nufi akwai irin aswaki din nan wato shine ake son kai mata ka haka da shi ka dan kai mata abin nan da shi ba ana nufin ka je ka duba fassara za ka ga abin da malamai suka fassara kuma sun ce sai hakan ma idan ka ga zai yi tasiri ko matakan da Allah ya ɗauka a baya ɗin ka yi su amma ba ci ba sha ba sutura ba magani ba abinci ba kulawa ba darashtawa kai ta dukan mace ka ce wa diribu hunna Allah ne ce a dake su to Allah ya ce a ci da su baka ci da su ba me yasa baka ga ayar wa amfiqo ba baka ga ayar wa ashiruhunna bil ma'ruf baka ga ayar wa lahunna mithlu baka ga ayo hunna libasul lakum baka ga waje waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama ba duk baka waɗannan ayo ma sai wadribu hunna ka gani to kaga wannan ba daidai bane ka fake da aya kai ta cin zalin mace kuma baka fahimci ayar ba To ai wanda ya kamata ya fara ɗabbaka aya mu gani shine manzo Allah sai saboda haka ai wanda aka sauka wa da wadribu hunna annabi ne to ka je ka ga shi yi da ayar da ta sauka kuma dama an tambaye na Aisha tace kana khuluquhul qur'an annabi shine jagaba wajen aiki da qur'ani to da haka ba cin zali ake son ai da wannan aya ba so ake a nuna mana cewa rike abin bugu yana tsorata mai laifi kamar yadda zaka ga an bawa yan sanda kulki an ba su bindiga an ba su ankwa to na cin zali ne waɗannan kulkin da bindiga da ankwa da aka ba ɗan sanda ya riƙe? wasu ma za ka ga mobile har bulale suke rikewa duk ana son karate bulala a gida don kowa ya gani ya tsorata ba wai don a ci zalinsa da shi ita ba kuma aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ya bulala kowa ya gani ya dan tsorata haka ya dan ji cewa kamar shi za a daka amma ba wai ana nufin a yi ta jibga yara ko a yi ta jibga mata ko a yi ta cin zalinsu ba sannan kuma akwai bayani ma da malamai suka yi cewa a tun da annabi sallallahu alaihi bai taba duka ba kuma ya ja kunnen sahabbai akan da su daina dukan matansu su daina marinsu su daina muzanta su su daina kai musu duka wasu kan fake Sai Allah ne ya ce a cikin ayoyin sulhu da maslaha idan mace ta kan gare maka ka kai mata duka to malamai sun fassara wannan duka da cewa da asuwaki ko da burushi ko kuma da lura amma ba duka a fuska ko a jiki ba sannan ba dukan sai ya cika sharaɗi guda hudu na farko sai mutum ya bi matakai gaba ɗaya duk matakan sulhu da wa'azi da ƙauracewa da janyo hankali duk ba su yi nasara ba abu na biyu sai mutum ya auna matar mai irin jikin ma da za a doka ce don wata mata ma ba za ta daku ba sai dai kai ta dake ka in ka taɓo ta sai ta rama akan ka sannan na uku dukan zai yi amfani ma tukunna sannan na hudu duk nauyin ka ka soke sannan aka abin da za a yi dukan to ma za a yi dukan gashi an ce da asuwa ke a to kaga ashe kenan ba ba duka ne na cin zane ba sannan banda zagi wani za ga ya dage ya kira wasu sunan baban mace dura masa a shari'a su kira sunan danginta ya zaga kuma ta fushi ta rama ce ta zage shi in kana kai mutum bango Allah ta'ala ce wala tasubbu allazina yad'una min duni la fa yasubbullaha adwan bighairi ilm kada ku dinga zagin waɗanda suke bauta wani Allah don kasu rama akan Allah idan babanka yana da daraja to ba za ka zagi baban wani ba domin ƙarshe akan babanka za a rama to in kana ganin darajar babanka bai kamata ka zagi baban wani ba da haka mutum ya daina ta karkarewa yana zagin baban mace yadda kake jin zafin an zagi babanka ita ma tana jin zafi kuma babanta ai ba abin rainawa ba ne tunda har ya haifi ya ka gani ka ce kana so haka aura to ya kamata a ce ka ɗauke shi ma a matsayin babanka babata a matsayin babarka domin mutuntawa da darasawa to wannan zagi din bai kamata a dinga yin sa ba kuma akwai mijin da ba shi da wani abu sai zagin matarsa kin ci kaza zanki ya ɗaura mata a shari'a ya zage ta ya zagi iyayenta zage ta a gaban 'ya'yanta wannan zagi ya yi tasiri ya ajiye wa mace mummunar ajiya a cikin zuciyarta isa ta cikin damuwa mai yawa idan kana zage mace zai iya ta iya rama wata rana idan kana zage mace ƴaƴanta ma za su iya rama mata wata rana sannan ka koya wa yaran ka zagi tunan kana da ƴaƴa maza da mata kullum suna gani ana zagin babarsu har su ma su koyi zagin in sun yi aure mazan su dinga zagin matansu in sun yi aure matan su dinga zagin mazansu kaga ka koyi da mummunar sunna kuma daga gidanka suka koya da haka ma za ka auri mace ka duba ka gaya babanta suke zaune da babanta in ka ga yan daru ne to wallahi mafi yawa za ka ga darun yayi wa yarinya tasiri sai ta ɗebo maka irin wannan kyankyasar darun ta kawo maka cikin gidanka banda saurin fushi akwai mijin da Allah ya halicce shi nan da nan sai ya hasala ya fushi kuma kafin ya sauko sai a daɗe akwai mai saurin fushi mai saurin saukowa akwai mai nisan fushi mai nisan saukowa akwai mai nisan saukowa da saurin fushi akwai mai nisan fushi mai nisan sakkowa wani zai iya yanzu nan sai aka bashi hakuri sai ga ya hakura wani kuma sai wata guda bai sako ba ka wayi gari ka ga mace tana tana tana cewa yau mijina ya yi sati guda bai min magana ba ko bai saurare ni ba ko na kawo masa abinci baya ci ko kuma ya daina kwana a gidan ko kuma ya daina magana ko ya kaurace ko ya yi kaza waɗannan abubuwan wasu rana aka bata mutum da ɗanye amma wani sai kaga ya yi shi ya wuce kona da iri to a kiyaye wannan fushi din kuma fushin ma mafi yawan ka duba sai ga ba wani abin kirki ba ne a kan son zuciyarsa ne ba wai wani abu na Allah ta taba ko haƙƙin wani ta taba ba wanda anan ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna fushin an taba haƙƙin Allah ko an taba haƙƙin wani saboda haka mu kiyaye saurin fushi da duka duk matakin da mutum ya ɗauka a cikin fushi to sai yayi nadama mafi yawan saki da duka da kisa da cin mutunci da faɗa da rigima da daru dukansu za ka ga fushi yake jawo su za kai fushi kai shiru ko mata ka ta fusa ta kai shiru ko ka fita ka bar gurin ko ka zauna ko kai alwala ko ka tada sallah ko ka karanta qur'ani ko ka ci auzu billahi min shaitanir rajim ko ma ka tashi ka bar gurin kawai shikenan to wannan ya kamata a kiyaye muna fata Allah ya ba mu ikon kiyayewa wassalamu alaikum